Dan na subscribe don samun shirye-shiryenmu a kan kari. Mun gode da kulawar. Tun farkon fara fim ɗin Safiya Musa ba ta shiga fim da neman kuɗi ba, ta shiga fim ne saboda wulakancin da wata 'yar fim ta yi mata a Kaduna. Tun daga wannan lokaci ta yi alwashin shiga sana'ar fim kuma Allah ya taimake ta ta shiga sana'ar fim da kafar dama domin sai da ta dissashe tauraruwar jarumin da ta wulakanta ta. Mun samu labarin cewa ƙarshen daina fim ɗin Safiya Musa ba a san randa ta daina fitowa a fim ba domin tauraruwar tana a raskawa aka yi musu korar kare su goma ciki har da maryam yana da kubara da uku bayan an kore ta ne ta samu miji ta yi aure wanda har yanzu tana gidan mijinta tare da kyawawan 'ya'yansu. ganin yadda rayuwa ta canja mata ne yasa ta ce duk jarumar da ta samu miji ta aure idan ba haka ba akwai lokaci da zai zo ba fim din ba auren ta ce tabbas aure lokaci ne amma lokacin tare suke tafiya da niyya akwai mata na kannywood wanda ba su da niyyar aure amma sai su ce lokaci ne bai yi ba in ji safiya musa na subscribe don samun labaran kanewa da akai-akai na gode